karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen hausa na studio kalangu su gabatar da labarai masu sauraro asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri A cikin shirin za ku yi cewa a yau ne aka kawo ƙarshen zaman shari'ar 'yan Boko Haram a kotun Yamai. an sake buɗe wasu kasuwanni uku na karkara a jihar Difa. A rahoton musamman muna ɗauke da bayani akan al'adar sa lalle da ake kira kumshi a garin tanuta na jihar Zandar. A yau ne aka kawo ƙarshen zama na musamman na shari'a a kan lamarin waɗanda ake zargi da hannu cikin hare-haren ta'addanci na ƙungiyar Boko Haram. A yau an sallami wasu matasa biyu na ƙaramar hukumar Tumur jihar Difa. kasancewar babu tabbacin cewa suna da hannu a cikin lamarin an kama su ne bisa bukatar kwamiti mai sa ido a tumur a ranar 26 ga watan Satumbar na 2016 aka kuma tsare su a gidan kasan kwalo kusa da birnin Yamai. An sassauta matakin dokar ta ɓaci a jihar Difa inda aka sake buɗe kasuwanni uku, biyu na ƙaramar hukumar karkarar Gaskeru ɗaya kuma a ƙaramar hukumar Shatumari. hukumomin jihar ne suka ɗauki wannan kuduri ranar juma'a tara ga watan fabrairu da muke ciki yahaya godi ne sakataren janar na jihar ta difa ya kuma yi wa adam babu karna karin bayani lalle an buɗe wannan kasuwanni guda uku da kaso jandi da ta waragu komin kin gaskeru da ta gagamari komin royal de shatamari an buɗe su wanda ba buɗe ba cikin wanda aka re ita ce ta gaskeru su ko wanga kasuwanni me yasa aka buɗe su don mun ga yan kasuwanni duka hada ko ce rana wannan kasuwanni bai hana kasuwannin su ci kuma mu ga yanzu mu shaidu ne ba mu ga wani abu ya faru ba na abin asha ko wasu abin yan boko haram ko ko wasu wadace-wadace sai muka ga a bude wannan kasuwanni ma gaba daya ya yi alheri tunda dai kwanciyar hankali ta tabbata shine muka buɗa su saboda mutane su san ba wani damuwa hukuma ta buɗa su wannan su je su ci kasuwan su yadda aka tunda kaga yanzu lokaci ne na alhamdulillah tattasai ya kosa gashi nan suna sai da A yau ne aka shirya sake gudanar da shari'ar magabatan kungiyar Actis a kotun ɗaukar ƙara ta Yamai. karshen da dai an ɗage shari'ar sai ranar sha biyu ga watan uh, mars mai mai zuwa abin tuni dai abbas abdulaziz da abokaninsa biyu an sake su ne ranar ashirin da ga watan nuwambar da ya gabata bayan an tsare su tsawon wata ɗaya a gidan kasan kwalo inda aka zarge su da laihin konawa da kuma lalata dukiyoyin gwamnati da na mutane a sakamakon zanga-zangar nuna rashin amincewa da dokar kasafin kuɗi da ta sharuwa a ranar 29 ga watan Oktobar da ya gabata. An yi nasarar hana faruwar wani fada da ya so ya barke jiya cikin Departement ɗin Gaya tsakanin mazauna garin Bengu da kuma na Bana. Mafarin wannan lamari shine wata tsohuwar jayayyar sarauta tsakanin garuruwan biyu. wakilanmu ko kuma wakilin da Hassan ya aiko muna da ƙarin bayani. Muntar Muhammadu na ɗauke da fasara. Masu zanga-zangar ɗauke da addaye da wuƙaye da dai sauran makamai sun datse hanya da ke fitowa daga Bengu ta shiga Bana. Lamarin da aka kasa ciwo kansa duka da shiga tsakanin da prefect ɗin gaya ya yi. A cewar waɗansu majoyi lamarin ya faru ne bayan kama wani mutumin Bengu da ake kira Musa ɗan banga a can Bana, kuma aka tura shi a ofishin jandarmomi da ke gaya bayan wuni ɗaya aka sallame shi. Sai dai rashin jituwa tsakanin Bengu da Bana sai ƙara ta'azzara yake yi. mazauna garin Bengu suna ɗaukar garinsu a matsayin masarauta, kamar garin Bana, sai dai a cewa Prefet ɗin Gaya abun ba haka yake ba a bisa takarda. Amma duka da haka bayanin bai gamsar da masu zanga-zangar ba, saboda rikicin sai ƙara ta'azzara ya yi har zuwa karfe biyu na rana lokacin da farfe da tawagarsa suka fice daga garin. A takaice dai jayayya ce da ta daɗe tun kaka da kakanni wajen shekaru hamsin. A hali yanzu dai babu wani mutumin bana da zai yi kuskuren shiga a gunduma ta Bengu. A gaida Muntari Muhammadu, ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Elan Kilar International sun shirya wani taron bayar da horo ga malaman makarantu na Departima ɗin Dogon Dutse dangane da cutar idanu a makon da ya gabata. manufar wannan horo shine ganin an kawar da wannan cuta wato da ke haddasa makanta a duk faɗin departama ɗin na dogon dutse madam sani khadijatu mai kula da ilimin ɗiya mata a ma'aikatar ilimin ƙananan makarantu ta yi wa wakilinmu Azizu Dayuma ƙarin haske. Malamai sun samu wayar da kai daga jami'an kiwon lafiya masu kula da ido a kan yadda cutar yanar ido take faruwa da kuma ya ake rigakafi a kai da ma illar wannan cutar da kuma tattaunawa da malamai idan irin wannan cutar ta bulla a cikin makarantu ya za iya tantance ta. To da yake makarantun suna da yawa za a baiwa malaman horo ne su kuma su faɗakar da sauran malamai da ɗalibai daga ajin farko har zuwa ajin CM ta hanyar wannan faɗakarwa ta shafi ma iyayen yara. Saboda idan aka samu kullar wannan cutar a cikin makarantu ta ya za a kusanci al'umma na faɗakar da su yadda za a iya kaucewa wannan cutar. Departement ɗin baliyar a cikin jihar Tilibiri ya kumshi ɗalibai 17,856 na makarantun firamare da ke rawatse a cikin makarantun da yawansu ya kai 123 to sai dai kuma an yi la'akari da cewa yara mata ba su da yawa a cikinsu jami'a mai kula da sha'anin saka ɗiya mata a makarantun boko a department ɗin na balle yara madam ayuba mamata saidu ta yi wa saidi abdu winditan ƙarin bayani Yawan ɗiya matan ya jibinci kashi 47 bisa ɗari a cikin gundumar ballar yara. Na ɗiya maza ya tashi kashi hamsin da uku bisa ɗari. Abinda ke hana ɗiya matan zuwa lakwal wani bi laihin uwaye mata ne. wani bi kuma daga wajen ubannin. Matsalar tana wajen uwaye mata don su ne suka yi sanya buƙatar riƙe 'ya matan don su musu ayyukan cikin gida. Wajen ubanni kuma suko don su masu auren dole ne inda suke fidda 'ya matan daga lakwal Ƙoƙarin da na yi ni shine na gudanar da faɗakarwa na waye kai a cikin garuruwa daban-daban tare da nuna musu amfanin sanya ɗiya mace a makarantar boko a kuma bita sai da ƙafa har ƙarshen ɗaukar darasin. Yau sha biyu ga watan Fabrairu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da cutar farfaɗiya. Cutar farfaɗiya mai kama jiyoyi ta kasance har yanzu cutar da ba a santa ba sosai. jami'in da ke kula da lafiyar kwakwalwa a jihar maradi ya bayyana cewa wasu mutane na ɓoye wato 'yan uwansu da ke suka kamu da wannan cuta domin ana ɗaukar cutar tamkar mai kada mutunci sa'adu habu shugaban sashen kula da lafiyar kwakwalwa a ma'aikatar kiwon lafiya a jihar maradi ya yi wa muhammad da maman ƙarin bayani Ya yi shekaru biyu kenan da muke gudanar da gwaje-gwaje a kan cutar farfadiya. Da farko dai mun fara ne da asibitin mayayi a shekarar bara. Mun samu mutane fiye da ɗari biyu maza da mata da suke ɗauke da wannan cutar ta farfadiya. A wannan shekara mun ɗauka ne a ɓangaren takwaro a cikin watan Disamba. Mun yi gwajin kuma mun samu mutane fiye da ɗari biyu da talatin maza da mata. Kuma muna samun jama'a da suke ci gaba da zuwa ana auna su. Mun yi ƙoƙarin jayo hankulan jama'a sun fara ganewa saboda mun samu kyakkyawan sakamako. Iyalai suna yabawa tare da gamsuwa da ɗaukar magunguna na murƙushe wannan cutar. A ranar Juma'a da ta gabata ne aka kaddamar da kwamfutar ƙasa ta wasan Kung Fu Wushu karon farko a Academy de Zahar Marsiyo da kenan ya mai. An raɗawa kwamfutar suna kofin ofishin jakadancin ƙasar China a Nijar. wakilai ko 'yan wasa daga jihohi takwas na ƙasa za su share mako guda suna fafatawa domin fitar da ƙwararru a wannan fanni Metar Abdu Yahaya shugaban kungiyar Kung Fu Shukin wato ta Niger ya yi wa Michel Deji karin haske. Muna gudanar da wannan wasar ne domin mu auna wakilan da suka fito daga cikin yankunan ƙasa daban-daban don mu gano duk inda ƙwararrun 'yan wasan suke na ganin mun daga tutar Niger ko ina. Wasar da muke ainihin ta daga ƙasar China ta fito. China ko ƙasa ce mai mahimmanci a gare mu akan haka. A wani ɓangare kuma tana kawo mana tallafi fanni daban-daban. A wani babi, ƙasar Nijar tana da ɗumbin matasa da ya zama eh, wajibi mu bunƙasar da al'amuran da matasan ke bukata ta hanyar wasannin motsa jiki. Motsa jiki na ƙarfafa kiwon lafiya. A bana ɗin gama mun halarci kwamfalar ƙasashen Afirka ta wasar kung eh, inda muka dawo da eh, galoli na jan ƙarfe da na azurfa. Ina tsammanin ta irin wagga hanyar ce za mu iya gano gwanaye da za su iya yin gurmazau a kwamfala daban-daban su kuma samu galoli da kofi a kasashen waje. Kulab biyu na kwallon kafa na kasar Nijar da ke cikin kwamfarar kulab-kulab na hukumar kwallon kafar wato ta Afirka kaf sun sha kayi a karawarsu ta farko a matakin tankaɗe da rairaye wato IS Fan da Sahel SC a ranakun Asabar wato da Lahadi. Gungu Muhammad Dantani ya fassara mana rahoton Sumana Ahmadu. Tawagar kwallon kafa ta Nijar IS Fan ta durkushe gaban horoya ta kasar gine konakri da ci uku da ɗaya a kan kwamfalar da aka gudanar na fitar da zakaran lig ta afirka fuskar kofin haɗaɗɗiyar tawagogin sahel sporting club ta yame ita ma ta durkusa gwiwa a kas a gaban tawagar ƙasar libya a itihad da ci ɗaya da banza a birnin tunis ne aka gudanar da wannan karo a wani bangare kuma karo shida na zagayen rana ta goma na kwamfalar kwallon ƙafa na fitar da zakaran ƙasa ƙasa an gudanar da su a ranar Lahadin nan 11 ga watan Fabrairu takwas. Shiyeste ta tawa da Akokana ta Arlit suka tashi baram ɗaya da ɗaya. AS Duan ta Yame ta ci zangwarzo FC ta Maraɗi da ci biyu da ɗaya. Haka zalika AS Guard National ta kara da Olympic ta Yame inda Olympic ta sa ci ɗaya ita kuma bata sa ko ɗaya ba. Antan ta doso ta durkushe gaban AS Police da ci uku da banza. Espoir FC da Irana ta Arlit sun tashi baram haram ba wanda ya sa ma wani. is Nijilak ta yame ta sha ƙasa da ci ɗaya mai ban haushi a gaban US Gendarmerie National ta yame. yanzu kuma sai shirinmu ko kuma sai mu na musamman kumshi ko salalle wata al'ada ce ta mata a lokacin bikin aure Wani al'ada na ba da damar 'yan uwa da amina arziki su haɗu wuri ɗaya su kuma ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninsu tare da taimakon juna. Amma yau wani al'adar ta rage armashi a garin Tanut inda sha'anin ya koma na neman kuɗi. Wakilinmu Muhammadu Yaro ya yi kuma da wani rahoto da gungun Muhammad ɗantani ya fassara. Aure sabga ce da ake yi tare da gudanar da al'adu daban-daban na gargajiya, kamar kumshi a cikin wasu yankunan ƙasar Nijar. Gudanar da hakan na baiwa wadda ta shiryar da bikin samun kyaututtuka ta hannun wa'anda ta gayyata da za su wuni wurin bikin inda ake dafa musu abincin gargajiya iri-iri kamar yadda inna nana da cizuwa ce a garin Tanu ta shaida mana. An sa amarya lalle. Abin da muka sani a yi mai dala biyu mai dala biyar abin da shi karye kanku a wuni ana dariya mai ta kudi ta kawo mai wani ganye ta dafa ta kawo a cikin murna da daɗin rai mai wuni haka na. a wanga zamanin da muke ciki wannan al'ada an kauce mata inda wasu ababuwa suka zo suka mamaye bikin kumshin kamar yadda maryam ta faɗa. yara ƙanana aihuwa ɗaya aihuwa biyu sai a ce kumshi da manya ne kaɗai suke kumshi wanda suka kwan kuma kumshi da bakin shi kadago dala goma amma yanzu kumshi ya zamanto jika kai har biyar har zuwa goma ba ke kaiwa akan kumshi to ka gani yanzu abin ya zama sana'a ma kawai. Matan da ke sha'awar wannan sabga na kuka da ganin wannan sauyi da aka ma bikin kumshi da yau ya zamanto lamarin kuɗi na kawo mani in kawo maka ya kuma ratayu da sai an yi ɗinkin tufa kala bai ɗaya ranar sabgar ga abin da wasu matan suke faɗa akan wannan sauyi. Ko kuma shi sai ki shirya shi idan biki da kuɗi kina son ki wani ɗan jarin ki ko ku kina son ki samu wani ɗan kuɗin ki kashe wutar gaban ki. Sauyin da al'adar bikin kumshi ta ɗauka za ta iya kawo cikas bisa ga al'adun zamantakewa al'ummomin. Ko kana da ko baka da ko da mijin ka zai ɓaci a dole sai ka yi shi wannan ɗin shi kuma mutum dai har baka yi shi ba ko kumshin ba daɗi ba zata shi. Amma wani abu ya dame mu fi sabila inda da kwai yadda za a yi a san yadda aka yi kan wannan kumshe-kumshe na banza da wuhi na baggera saba. Suna da dama da tawon da ke ganin sai da tsawatawar hukumomin bariki da na gargajiya a samu al'adar ainihi ta bikin kumshi ta komo. A gada gungun Muhammad Antani karshen labarin da muke nan da can yau zan bar ku da Habibu Garba ya kama muku labarai da harshen zabarmanci. Ai saurare lahiya. Ku saurare shirye-shirye Isidro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. shafin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.